assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf jiya mun kwana ƙarshen aya ta 187 bayani game da tashin alkiyama yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Allah ya ce kafirai suna tambayar ka game da tashin duniya yaushe ne za a yi tashin duniya Allah ya ce kulka ce innama ilmuha inda rabbi ilimin tashin alkiyama yana wajen ubangiji na shi ya kadaita da sanin yaushe za a yi tashin alkiyama inna laha indahu ilmus sa'a Allah shi kadai ya kadaita da ilimin tashin alkiyama la yujalliha hali illa huwa ba wadda zai iya bayyanar da takamamman lokaci da za a yi tashin alkiyama idan ba Allah matsalar ba ta yaushe za a yi bane inda matsalar take mai kashiriya wa tashin alkiyama ko yau za a yi ko bayan shekara dubu ɗari da'ai ko bayan shekara miliyan nawa da'ai ba a nan matsalar take ba matsalar mai ka shirya ba wannan rana idan ka shirya imani da ayyukan alkhairi ko yau al'amarin allah ya cin maka kayi nasara idan baka shirya ba ko shekara ɗari ne nan gaba ba za ka yi nasara ba Allah ya ware wannan wuni na alkiyama domin hukunci tsakanin baya. mafi girman ƙalubale da ɗan adam zai gani a rayuwarsa shine ranar da za a yi tashin alkiyama mafi girman abin da ɗan adam zai gani a rayuwarsa shine tashin duniya Allah ya kira ta a kubra فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الضامة الكبرى الله يجي إذن أور مسيفو تزو zo duk wata masifa da ɗan adam ya taɓa gani a rayuwarsa ko ya ji labari wasan sallah ne idan an hada shi da tashin alkiyama duk abin da ɗan adam ya taɓa gani ko ya ji mai sunan masifa da tashin hankali to wannan abin wasa ne in aka hada shi da tashin alkiyama mm. Allah ce alkiyama ita ce uwar masifa in dai abin rashin zaman lafiya ne rashin kwanciyar hankali ne to tashin alkiyama ja gaba ne وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله يجي وترى الجبال ذاك قدوس تحسبها جامدة كي سيكا أوكا أسندر سكي يد كسانسو ذاك إيا هوا كان دوسي كتاكا كهو وهي تمر مر السحاب الله يجي اما ينا yana melting ne yadda kankara yake har sai ya zo ya baje la tara fiha wajen wala amta wahiyar tamurru marar sahab yadda ka gajimare ke zuwa ya baje kamar hayaki ya watse Allah ce duka duwatsu haka da su watse إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا الله يجي إذا وقعت الواقعة إذا ما أبقوا تأبقوا duk abin da ake faɗa za a yi tashin duniya za a yi tashin duniya Allah ya ce rana ɗaya da ku ga abin na faruwa laisa li waqa'atiha kadhiba Allah ya ce to a wannan rana babu kuma wata rai da za ta karyata da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da wanda bai yarda ba Allah ce duya ga keke da keke khafidatun rafi'a Allah ya ce mai kaskantarwa ne mai kuma dagawa ne wani a duniya shi ba kowan komai bane ana tashin alkiyama to ya zama yallaboi wani kuma su ne masu garin su ne masu dukiyan su ne masu mulkin su ne masu ikon su ne masu yin yadda suke so ana tashin alkiyama to ya zama ba kowa ba khafidatun rafi'a Allah ce tana kaskantarwa tana dagawa idza rujjatil ardu rajja Allah ce idan aka girgiza ƙasa girgizawa ma'anansu ɗaya da iza zulzilatil ardu zilzala wa bussatil jibalu batha Allah ce za a markaɗe duwatsu a nike su wa kanat haba'an mumbatha yadda kaga kura yake tashi yadda ka ga nika idan aka nike gari inda iska za ta biyo ta kansa za ka ga ƙuran garin ya sheƙe shi Allah ya ce haka duwatsu da su kasance to wannan wannan shine abun ji kuma shine abun tanadi kuma wallahi ba abin da zai da kai a wannan ranar sai ka. yau mai yanfa usadikina sai da kohun allah ce rana ce da mai gaskiya kawai gaskiyarsa ta fi shi rana ce da mai gaskiya gaskiyarsa allah ce ta shi imaninka ayyukanka na kwarai ka dubi manyan bayin Allah irin annabawa da manzanni yadda suke shelanta nafsi-nafsi a filin alkiyar idan waje ya turnike abubuwa suka yi tsanani zufa ya addabi mutane zafi ya addabi mutane Ga shi an kusanto da rana su da kansu za su yanke shawara su je su nemi wani cikin manzanni ya zo ya roƙi Allah ya zo ya yi hisabi a wannan lokacin ba ma aljanna mutane suke fata ba kawai koma ina da aka yi mutum saboda bala'in da ya gani kawai a ɗaga shi a filin alkiyama za su je annabi adam ya ce a nema da tawa an hana cin itaciya na ci kaga wanda ya san Allah ke. tare da tun yana raye aka ce an yafe mishi yadda mutane suke mu'amalantar Allah akwai haɗari a ciki domin akwai rashin saninsa kaga cewa da yake fa'alul lima yana yin abin da ya ga dama inna Allah fa'alu ma yasha Allah na yin abin da ya ga dama la alu, amma yaf'alu shi ba dama yayi abu a ce dun me yasa yi to ga mai hankali ga mai hankali ya kamata kai taka tsantsan da shi annabi adam zai ce nafsi nafsi zai ce amma ina ba ku shawara ku je ku samu annabi nuhu za a je a samu annabi nuhu a bin shi a mishi kirari da falalolinsa kai ne farkon manzo a bayan kasa. a nuna mai matsayinsa da kusancinsa abin Allah ya ce nafsi nafsi ya ce ku je ku samu annabi ibrahim wata kazallahu Ibrahim kalila shi Allah ya fara ɗauka a matsayin daɗi. a je a samu annabi ibrahim ya ce ku je ku samu annabi musa har a zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi isa alaihi salatu wasalam shi yake cewa fa duk wannan kewaye kewaye da kuke kawai in kuna so abun nan ya yiwu ku je ku samu manzan Allah alaihi salatu wasalam farin da shi ne ce ana sayyidu waladi adam yau malkiya zai je ya faɗi ya sujuda a gaba ga Allah ya yi yabo ya yi kirari Allah ce daga kanka ka nemi abin da kake so ka nema na ceto a baka ka roƙa a maka wala saufa ka, rabbuka fatarba Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi maka goma ta arziki ranar alkiyama sai ka gamsu a maka. kuma duka akan al'ummar kowane annabi akan ba shi dama ya ma al'ummarsa addu'a nagartacciya a karɓa mata kuma kowa ya yi addu'arsa da aka ba ma annabi dama ya ce shi na shi sai ranar lahira kasan da ai ba motoci zai roƙa mana ya ce a bar na shi sai ranar alkiyama to aiki da imani aiki imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau duk labarin nan da kaga ayi ayi wa'azi ayi tafsiri a karanta Buhari, a karanta muslim wallahi duka tanadi ne kawai na ranar alkiyama duk wanda ya kuskure wannan wallahi ya kuskure babban abin da zai yi na nadama a rayuwa duk wannan kai kawo da ake yi duk wannan kai kawo kawai abinda ake so lahira ta gyaru kar lahira ta ɓaci idan kuma mutum ya gama rayuwar wannan al'amari bai gyaru ba to ya ɓata komai ya ɓata komai in lahira ta gyaru komai ya gyaru in lahira ta ɓaci komai ya ɓaci ita dai rayuwar duniya da jin daɗinta da walwalanta da mulkinta da duk abin da yake cikinta kai ba za ka iya kirga adadin wadda ga sun samu duniyar yanzu suna kwanci a makabarta ba su da bambanci kabarinsu ba bambanci da kabarin mai wanke musu mota to Allah ya samu dace saboda ka shiri ma alkiyama shine shiri kuma yadda muke maganar nan kullum ka dinga samu kanka duk daren dadewa wallahi yadda muke tare nan haka da ka gamu a tare a gaban Allah kuma amru sa'ati illa kallamhil basari aw huwa aka Allah ce kun ga maganar tashin alkiyama Allah ya ce wallahi kamar kyaftawan ido ne Allah ya ce wallahi bai kai kyaftawan ido yadda muke maganar nan yanzu yau akwai dubban mutanen da sun yi kwanan kesu da daddare suka mutu aka ce a bari da safe a je a bista su saboda ka abinda za su wayi gari da shi kwanciyar kabari yadda kai za ka wayi gari wani na roshi ya tafi ofis wani ya tafi kasuwa wani ya tafi wajen sana'arsa wani ya tafi ziyararsa su kuma abinda za su wayi gari da shi shiga kabari sannan kamar mota ce da take lodi za a yi lodi a tafi yau motocin da za su tashi daga bauchi zuwa kano daga bauchi zuwa gombe daga bauchi zuwa abuja zuwa sauran jihohi suna da yawa in wannan ta yi lodi ta tafi a sa wata ita ma in ta cika a sa wata to waɗanda suka tafi shekaran jiya da jiya da yau duka fasinjoji ne aka tafi da su duk yadda aka yi in baka shiga ta gobe ba za ka shiga ta jibi in baka shiga ta jibi ba za ka shiga ta gata amma wannan lodin dole zai iso kanka dole zai iso kanka waɗansu jiya suka tashi waɗansu shekaran jiya suka tashi wani ya fi shekara dubu da tafiya wani kuma yau zai tafi wani kuma gobe zai tafi to kasan layi dai dole zai iso kanka iya kuma abin da ake bukata a wannan ranar ku liyajziyal ladina asa'u bima liyajziyal ladina asa'u ma amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wannan gangami da za a yi a tara kowa a filin kiyama Allah ce ba wani abu za a taro a yi ba liyajziyal ladina asa'u ma amilu Allah ce ko zan yi sakayya ne ma wanda suka yi mummunan aiki a ba su sakamakon su wa yajziyal ladina ahsanu bil husna wanda suka yi mai kyau a ba su kowa ya tafi Allah ce sakamako za a yi masu munanan ayyuka a ba su sakamako mummuna su tafi masaukinsu wadda suka kyautata a ba su sakamako kyakkyawa su masaukinsu saboda ka ita rayuwa ka dinga tsara kana duba bakin gatarinka ka dinga tsara kana duba bakin gatarinka in ka ciza ka hura yadda za ka zauna ka yi zugun hankalinka ya tashi a kan rayuwar duniya to ka dinga lissafin lahira wani taguni zai hankalinsa ya tashi bai samu kuɗin biyan makarantar 'ya'yansa ba ka san abin da yake lura fiucan 'ya'yan amma ba yi ɗaga hankali kuma yaran ba sa sallah ta ga ai ya rufe kofa da bara ya damu hankalinsa ya tashi akan makomar rayuwarsu a nan duniya amma bai damu da makomar rayuwarsu bayan su mutu to yadda za ka zauna ka yi nazari wace makaranta ya kamata su yi wani kos ya kamata su ɗauka yaya ya kamata rayuwarsu ta yi to kuma ka dinga zama kana tuna yaran nan idan suka mutu suka shiga wata kai ma babansu ta cuce su ka cuce su in baka kula musu da addininsu Allah ya samu dace to yau za mu tashi farkon aya ta 188 to sai Allah ya ce قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله يجي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الله يجي كتيمة الأمرك la amliku li nafsi bani iya mallakar ma kaina naf'an amfanarwa wala darran ko wata cutarwa illa ma sha Allah sai abinda ubangiji ya ga dama Allah ya ce ka gaya wa ya gaya wa manzon Allah ya ce ka gaya ma al'umma ulla amliku li nafsi naf'an wala darra ka ce musu bani da mallakar amfanarwa ko cutarwa duk kashinsa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama cutarwa da amfanarwa hurumi ne na Allah abu ne da yake hannun Allah shi kadai yake rike da shi shi kadai yake rike da shi inda dukkan al'umma da su haɗu don su amfanar da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da su iya amfanar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta dama amfani ne da idan duka al'umma da su haɗu domin su cutar da kai annabi ya ce ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta cutuwa ne gare ka iya karatun kenan da cutarwa da amfanarwa hurumi ne na Allah wadatarwa hanawa hurumi ne na Allah ita rayuwar duka da muke gudanar da ita wallahi Allah kaɗai yake iya gudanar da ita wannan in ka fahimce shi za ka samu sauƙi a duniya za ka samu sauƙi a lahira wadda ya fahimci al'amarin Allah haka yake zai je gun wani boka zai shiga wani harkar tsafe-tsafe don ya samu wani abu wallahi ba zai yi ba duk abinda ga Allah bai baka ba wallahi bai hukunta za ka samu ba ne kuma wallahi hana kan akwai hikima a ciki hana kan akwai hikima a ciki وإن يمسسك الله بضر فلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر الله يجي إذن الله يشافيك da wata cuta ko matsala ya saukar da matsala fala kashifa lahu illa huwa Allah ce ba wanda ya isa yayi wannan cutar Allah ce sai shi kadansa shi yasa za a yi jinya wannan likitan ya duba wannan consultant din ya zo ya duba duk wanda ya gama dube-dubensa da gwaje-gwajensa ya gama rubuce-rubucen shi sai ce maka Allah ya sauwake saboda iya abin da zai kenan ba wani consultant da ya isa ya shiga wani ward ya je ya ce mu wani tashi ka tafi gida kai ma tashi ka tafi gida kai ma tashi ka tafi gida hmm. haka al'amarin Allah yake shi kadai yake rike da wani. wa in yuridika bi khairin idan kuma ya nufe ka da alkhairi falara da lifadlihi ba wadda isa ya zo ya mai da wannan wannan ka fahimci Allah haka yake yadda kake jin alat ƙarshen wata wata wallahi wani bacci bacci yake yi kafin ya tashi wallahi bai san iya alat da ya shiga wayansa Allah wallahi bai isa ya kirga adadin alaƙin ba kudinsa ne amma ma'aikata ne suke tantance kudin hmm. wani na da gidan mai sun fi dubu yana bacci ma ana ciniki wani ɗan kasuwa ne daga kowace ƙasa a duniya yana bacci yana cikin jirgin sama yana shan shayi kudi suna shiga wani kuma zai fita tun da safi har rana ta faɗi yana kewayawa leburanci yake nema ya yi da ƙarfinsa bai samu duka abin a hannun Allah yake fabtago inda Allah ya rizki Allah ce ku nemi arziki a gona ya fi maka sauƙi da ka je nema a wajen wani Allah ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsik laha wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin Allah ya ce duk abinda Allah ya buɗe wa mutane na rahama fala mumsik laha Allah ya ce ba wadda ya isa yake kuma wannan in ka kalla Ka yi nazarin rayuwar bayi wallahi da ka gane haka wani za ka je ka samu mai kuɗi ne sai ka samu a ɗakinsu ko abin babansu shi ne auta inda wayo ke sa a samu yayi ɗan auta zai samu kafin ya fara zuwa kasuwa yayin nan hannunsa suke kamawa su je kaga da sun san lungun da ake samun kuɗi wani akan kujerar mulki yake Shi ne karami a cikin duk yayunsa suna nan ba mai takamaimin matsayi shi kuma ya zo ya zama gwamna ko shugaban ƙasa. yana faruwa ko bai faruwa idan da wayo da kukurɗe ne zai riga yayunsa samu a hannun Allah malam daga lokacin da ka fahimci Allah haka wallahi rayuwarka saukin da za ta zo da shi ya wuce wallahi ba wadda yake da mallaka a hannunsa ba ma wani ba wa kansa na amfanarwa ko cutarwa Allah ya ce kulka ce la amliku li nafsi ba ni da mallaka makaina naf'an wala darra amfanarwa ko cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama walau kuntu a alamul gaiba Allah ya ce ka gaya wa al'ummar ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda na san gaibu lastak lastakfartu min alkhairi da na yawaita ribatan duka alkhairi kuma mun sani su da mummunan abu bai shafe ne uhudu da aka tafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saba'in aka kwantar mishi a ranar har da sayyidina hamza a ranar shi ma sai da aka mai rauni inda ya san gaibu ai a ranar ba za a fita yakin ba don ba zai so ya rasa waɗannan dakarunsa ba walau kuntu a'lamul gaibe ce inda na san gaibu lastak lastakthartu min alkhair da duk inda zan bi kawai inda alkhairi yake wa mamar saniya su duk inda na leka na gaba ba to da baran shiga wajen ba da ba zan shiga wajen ba idan akwai wani wali ko shehi da ya san gaibu ɗansa zai bar tafarkinsa ya zo ya bi tafarkin sunna kaka inda ya sani kawai shi tun kafin a haife shi sai a barar da ciki haka ne ko ba haka ba bai sani ba saboda ka yadda ka ga ana ta kai kawo dinnan wallahi duk abin da ka gani ba Allah ba ba Allah ba wallahi wa annama yad'una min dunihi huwal batil in takara ne yana da malamai masu aiki amma kai takaran sau uku baka samu ba mai amfani wani nan malamai to wani bokaye wani bokaye har a kasashen waje yana da bokaye har a kasashen waje yana da bokaye kuma sun yi aikin an gama baka ci ba an sake takara baka ci ba an sake takara baka ci ba ba za ka gane mutanen nan aikin sunan ba aiki ba haka da yawa suke gaya mai 'yan siyasan da ba san addini ba ce musu wannan abin ba in baka hada da malamai ba ba zai yiwu ba wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne wayannan malamai ban ka ji ana cewa malamai malamai da yawa an kaji ji mutum ya ce maka yana da malami boka yake da shi bai malamin da zai je dauki ahalari ne ko kuma ya je koyi karatun addini ba eh, wani macuci ne kawai a zaune a gefe to duk rashin sanin Allah shi ke kawo mutane haka duk abin da kake nema wallahi inda yana da hanya da abin da zai yi aikin ka samu da waɗansa zai yi ma wannan aikin in dai zai ya san aikin da zai yi ka zama gwamna wallahi da ya tsaye da ɗansa in ya san aikin da zai yi ka zama babban ɗan kasuwa wallahi da waɗansa yi ma wannan aiki amma shi ba zai tsaya ka zo in za ka tafi ka ba shi dubu ashirin dubu hamsin ba <clears throat> to shi yasa in ka yarda ka zama cikakken bawan Allah to sai ka zama bawan bayin Allah duk kudin da ya kamata ka kashewa addinin Allah wasu da ka kashewa duk kudin da ya kamata ka kashe a tafarkin Allah akan aikin alkhairi wasu da ka kashewa Allah ya ce kulka ce musu la amliku li nafsi naf'an wala darra ba ni iya wa kaina amfanarwa ko cutarwa illa masha Allah sai abinda Allah ya gada walau kuntu a'lamul gaiba kuma inda na kasance na san gaibu lastakthartu min alkhairi to da na yawaita ribatan alkhairi kuma masani su da mummunan abu bai shafe ni ba in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun Allah ya ce ka gaya musu ni ba kowa ba ne illa nazirun face mai gargadi wa bashirun mai bishara liƙaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah dama aiki biyu Allah ya bashi nazirun wa bashir mai gargadi gargadi shine jan kunnen mai laifi ya zo ya gaya maka wadda yake tarayya ma Allah ya dena ya dena ya dena domin in ya mutu a kan laifin nan Allah ba zai yafe shi ba in ya shiga wuta har abada mazinaci ya dina barawo ya dina mai shaye-shaye ya dina wadda yake kula da wa'insu jama'a ya kula da kiwonsa to gargaɗe yake zuwa wa bashir sannan ya yi bishara wadda kuma yake aikin alkhairi a gaya mishi goma ta arzikin da Allah ya shirya mishi wadda yake kiyamun laili ga abin da zai samu Wadda ya tsaya a kan tauhidi ga sakamakonsa wadda ya biyayya mai iyaye ga sakamakonsa wadda ya kula da 'ya'yansa da matansa ga sakamakonsa wadda ya tsare sallolin nafila da azumin nafilfili ga sakamakonsa shi ma a mai bishara da sakamako mai kyau akan waɗannan ayyukan alkhairi Allah ya ce ka gaya musu aiki na kenan da na zo da shi amma ni ba Allah ba abinda kuke nema a gona wannan hurumi ne na don sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce in yana so su yi imani wa qalu lan nu'mina وقالوا لن نؤمن لك حتى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون له جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أم تسكب السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تفجر علينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Lannu mina laka ba za mu taba imani da kai ba ba za mu gaskata ka ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a har sai ka bubbugar mana da idan duna ruwa daga ƙasa mu maka dama muna da matsalar ruwa tunda rayuwa ne tsakanin duwatsu da sahara da waɗansu ababa to idan kana so mu yi imani da kai hatta tafjura lana min al-ardi yambu'a ka bubbugo mana da idan dunar ruwa kofar gidajenmu majalisanmu kasuwanninmu yadda za mu samu amfani da ruwan a cikinsu ba kawai hakan suke so ba ƙurel ne ƙurel ne in ka ji mutum na tambayan irin waɗannan to so yake ya ƙure wadda yake tambayar. aw takuna laka jannatun min nakilin wa inabin fatufajjira al kilala kilalaha tafjira ko kuma ya kasance wata katuwar gona ko lambu ta zangare ka ka dinga bubbugar da ruwa a ciki ai bai kamata a ce wadda Allah ya fi so kullum yana kasuwa ba suka ce ya kamata a ce kana da wata tafkekiyar gona sai dai a zo ana lodi kawai ana fita da kayan abinci au da sama a kama amta alaina kisafan ko kuma ka yanko wani sashen sama ya faɗo a kanmu ka ce ma Allah ya ɓallo sama ta zo ta danne mu Auta a atiya billahi wal ta kabila ko kuma ka je ka zo da kai da Allah da mala'iku a fili mu ganku ku yi mana wa'azi au kuna laka baitun min zukurfin ko kuma mu ganka da wani gida na gwal autar ɗafis sama ko kuma a zuro maka lada daga sama muna gani ka hau ɗalɗalɗal har ka shige sama tun da ka ce wahayi ai daga sama yake zuwa maka walan nu'mina lirukiyika kuma ba za mu gaskata fa ka hau ba don karka muna rufa ido hatta tunazzila alaina kitaban na qara'u har sai ka zo mana da littafi da za mu karanta shine bal yuridu kullu mar'in minhum an sufan munashshara suka ce bai kamata Allah ya haɗa mu kan littafi ɗaya ba tunda ni Allah ya san ni ya san laifuffuka na to ni Ahmad Tijjana saukar min da nawa shi ma an ramma Allah ya san shi saukar mishi na shi Allah Ibrahim kai ma saukar maka da naka suka ce in dai wa'azin ake so a musu kowa a bashi littafin sa <laughs> yanzu mai san gaskiya zai ce haka za a mishi qul subhana rabbi yace kace tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ma kuntu illa basharar rasula yace ai ni ba kowa bane face mutum ne manzo abinda kuke roƙon kuma Allah kaɗai ke da iko akan su ni ba da iko akan duk abinda kuka roƙon nan yace hurumi ne na Allah ni manzo ne mutum so ba ni ya kamata ku tambaya nayi wannan abun ba Allah za ku roƙa jama'a mun fahimta in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun to sai Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله يتي هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله shine ya halice ku daga rai ɗaya shine annabi adam duka wannan zurriya na biliyoyin mutane da suke rayuwa Allah ce daga mutum ɗaya na samar da tirkar shi banda Allah ba ne yin haka huwallazi ja'alakum huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shine ya halice ku daga rai ɗaya wa alamin ha zaujara sai ya samar ma wannan ran matarsa daga jikinsa Na na hawa an halice ta daga kashin haƙarƙarin annabi adam alihi salatu kuna ilaiya Allah ce domin ya samu nasuwa tare da shi ɗaya daga cikin manufa da ake na samun aure shine samun nasuwa duk abinda ba natsuwa tattare da shi ba zai taba biyan bukata so shi ka tashi neman aure ka nemi matar da za ka samu natsuwa da ita ina natsuwa ga matar da kana magana tana magana ina natsuwa ga matar da ranka zai ɓaci ka yi mata magana ba za ta ce ka yi haƙuri ba ina natsuwa ga matar da za ka ce kin yi kaza ita ma ta ce ma kayi kaza ba? natsuwa ake nemi duk wanda ya ɗauki maganan aure a matsayin kayan fashon to zai ɗanɗana E, ita rayuwa daidai ruwa daidai gari e, ka dubi wacce wacce za ku zauna ko kuskure te za ta ce kai hakuri ba zan sake ba insha Allah amma wata da za ta yi laifin kamata magana ta yi sati ma ba ta magana da kai to wace yakin zai tsinana maka babu ka kiyaye wannan shi aure abin da ake bukata natsuwa ka shiga damuwa daga waje ta zo ta danne ka ta ce ka yi haƙuri kwantar da hankalinka sha Allah wata rana sai labari wannan yanayi da muke ciki za mu fita a cikinsa da yadda Allah natsuwa ake ne? eh natsuwa ake ne? eh ai in mutum bai dau kati ba ma zai ba da labari <laughs> zai ba da labari eh Eh. liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa gare ta Allah ya ce falamma ta gashaha to lokacin da ya kusance ta hamalat hamlan kafifan to sai ta ɗauki juna biyu hamlan kafifan bi ma'ana ƙaramin ciki kamar ratbihi Allah ce ya ci gaba da kai kawanta da shi kamar ba komai a jikinta domin a lokacin ba damunta zai yi ba ba zai hana ta zirga ta ba falamma ahqalat lokacin da cikin yayi nauyi ta yi nauyi tafiya da kyar zama da kyar kwanciya da kyar da'awallaha bahuma to sai suka tsaya suka roƙi Allah ubangijinsu akan wannan ciki da Allah ya basu la'in na salihan suka roƙi Allah suka ce Allah idan ka ba mu da salihi lafiyayye nagartacce lanakunan na min shakirin zamu zama daga cikin masu maka godiya shi ɗa yana daga cikin manufar samunsa hidimta ma al'umma hidimta wa addini daga cikin manufa nana maryama tun lokacin da ta tsinkaye nana hannatu wadda ake ce mata hannatu mahaifiyar nana maryama tun lokacin da ta ganta da ciki ta fara roƙon inni nazartu laka ma fi batni muharraran taqabbal minni tace Allah abin da ke cikin nan nasa daukar maka da shi bani bani bukatar ya mun wanki bani bukatar ya mun goga duk abin da ke ciki na Allah na maka bakancansa hidimar ka kawai zai da ta zo haihuwa sai ta haifi na Maryama ta ce to Allah inni wa unsa walaysa dhakaruka al-unsa ta ce Allah mace na haifa mace kuma ba kamar namiji ba wajen kazar-kazar ɗinta wallahu a'lamu bima wada'at ta ce Allah ai kafi ni sanin mai layi. wa inni ha maryam ta ce na sa mata suna maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim shi yasa lokacin da ta taso sai ta kai ta gun annabi zakariya a baitul maqdis ta ce ta hidima wa addini to kaga abin da rana maryamu ta zama kaga abin da ɗanta annabi isa ya zama haka ake yi shi ɗan ɗaya daga cikin manufar da ake so uba da uwa su kulle ne ƙudurce ka haifi wani jajurtacce wadda zai zama rumfa ma al'ummas, wadda zai tsaya yi hidima wa addininsa ba kawai gasa ake na a haifa a haifa a haifa ba da yawan mata kawai gasan aiwuwan suke e ta tara maza to ɗa ka haifi ɗan wiwi wata tsiye e eh, haka ne akwai riba a ciki babu ɗa ya zama ɗan daba mai amfaninsa sai dai cutar da kai ya ja maka zagi a duniya da walakanci ya ja maka tambaya a lahira saboda ka abinda ake fata rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama roƙon Allah ake Allah abinda zaka ban din nan Allah ka ban wanda zai zama sanyi idan Allah ka ban wanda zai zama garkuwa wanda zai zama tsayayye a hidimar addini wanda zai zama tsayayye a hidimar al'umma haka ne ana ta maganan ƙasa ga abin da ta dawo corruption kaza kaza kaza da yawa wannan roshin da kaga da sassafe ake ta crossing na kai yara makarantu can ake so yaron ya je eh <coughs> can shi ma ake so yi haka ne haka ne shi ma ya samu ya shiga daga ciki haka ne Allah ya ce falamma afkalat lokacin da ta yi nauyi da juna biyun ta da'a wallaha rabbuhuma sai suka roƙi Allah shi annabi Adam da matarsa la ina tana salihan Allah har idan ka ba mu da salihi da minash shakirin to za mu zama daga cikin masu godiya ma Allah Allah ce falamma kuma salihan lokacin da Allah ya ba su nagartaccen ɗan, daga nan malamin tafsiri suka ce maganar ta koma kan jinsi na 'ya'yansa. domin sau da yawa in ana magana akan annabi adam haka Allah ke yi sai ce huwa lazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin to min turabin annabi adam thumma min nutfatin 'ya'yansa. jama'a mun fahimta to bayan annabi adam ya samu ‘ya'yansa ya yi godiya ma Allah ya tsaya a kan abin da ya alkawarta ma Allah to wannan jinsi kuma mace da namiji da suka ci gaba da aihuwa a cikin tsatsansa su kuma sai suka canza sai aka samu masu bautan ‘ya'ya eh, kasan wani ɗawainiyar da zai ma ɗan wala ko ubansa bai ma wannan ɗawainiyar mu. yadda in ɗan ba yi da lafiya zai kaɗu wallahi ko mahaifinsa ne ba yi da lafiya ba zai kaɗu kuɗin da zai kashe in ɗansa ba yi da lafiya ko bukatar ɗan wallahi in mahaifinsa ne ba zai yi haka ba ba ga shi nan muna kallo a ta ba da ka ga uba shi kaɗai ‘ya'ya goma goma sha biyar dukansu karan katakaf shi ya ɗauki ɗawainiyarsu karatunsu jinyansu da komai in wannan ba lafiya bayi sauraron kowa zai tafi da shi asibiti ya je a gama wannan ya zo ya karbi kuɗin makaranta wannan ya zo ya karbi kuɗin makaranta duk ran da uban ya manyanta shi bayi da lafiya sai a ce a zo a haɗu a haɗa a zo a haɗu a haɗa shi kuma bai taɓa haɗa kuɗi da wani ya je jinyan ka ga sunan zaman asibiti ya dai su ce a yi karɓa karɓa wannan ma in bai zo karɓansa ba ya tafi abunsa ai yau ranan wane ne haka ne alhaji sai dai a yi mitin a ce a zo za a kai baba asibiti dubu ɗari ne a ce to kowa ya kawo dubu ashirin ashirin shi kuma har kuka gama rayuwarku bai taɓa kiran mitin wajen jinyan wani ko biyan kuɗin makarantar wani ba bai taɓa mitin da wani ba wannan ta zo ya bata nata wannan ya zo ya bashi nashi wannan ya zo ya bashi nashi dukkan kunnan da ku da iyayenku haka ya tsaya a kanku kowa sai da ya kai gaci amma mutumin nan in ya kwanta ba hali shi kuma sai a ce a zo a haɗu a zo mitin ɗin ma wani ba zai zo ba akwai wanda ya kwanta jinya paralyze ana bukatan gashi ana bukatan kaza duk abin da za a yi so haɗu su zauna su yi jinyan uban suka ƙi duk yadda za a yi wannan ya zille wannan ya zille abin takaicin akwai wadda a lokacin ma da abin ya faru wallahi yana aikin gidansa ana mai tiles da ya gaji ya matsu da kansa da kansa ya tura a zo a tallata gidansa zai siyar saboda yana so ya jinyan kansa saboda zai jinyan kansa wallahi suka yi mitin suka hana a siya, a haka yi mutu a gidan su ba su yi jinyansa ba magidanta ne ma'aikata gidansa kuma zai sayar to haka ake mutu ya shiga matsala zai sai da gidan shi a ce yara shi gidan ubansa ya gada kowa ya je ya nemi nashi ma suka hana shi sayarwa wallahi haka a cikin gidan ya rasu yana cikin wannan jinya ai match sun taro in dai rayuwa ce mahaifinka kana da mashin kana da mashin ɗin hawa mahaifinka yana cikin jinya ana neman dubu ɗari har ya kwanta dama kana hawa mashin ɗin baka yi jinyansa ba mashin ta zama maras amfani to ina rantse muku da Allah yadda suka yi inda dan ɗaya ne a cikinsu in kuɗin ya ninka haka da tuntuni an je an nemo haka ne to magana ya sauko kan 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wasalam Allah ya ce falamma atahuma salihan wannan jinsi na mace da miji lokacin da ubangiji ya ba su 'ya'ya salihai Ja'ala ji alalaku shuraka sai suka sanya ma Allah abokin tarayya fi ma a tahuma kan wannan abin da ya ba su ba za ka ji Allah yana faɗa a ƙwar'ani ba ya ayyu hallazi na amanu la tulhikum amwalukum ya ayyu hallazi na amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum kar ku bar ƴaƴa da dukiya su halakar da ku a wani gu yace innama amwalukum wa auladukum fitna innama amwalukum wa auladukum fitna Allah yace da dukiya da ƴaƴa fitina ne a wani gu ce inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu Allah yace kun ga ƴaƴan kun nan wasu daga cikin su kun ga matan kun nan wasu daga cikin su Allah yace makiyan ku ne fahdharuhum Allah yace ku yi takatsantsan inna min amwalikum wa azwajikum Allah ce wasu daga cikin ƴaƴanku da matanku Allah ce aduwan lakum makiyanku ne da su yi sanadiyan zuwan kota fa hadaru Allah ce ku yi takazantsan da su dan me zaka saci kudin mutane ka kai su makaranta su waɗanda suke karatu a makarantar gwamnatin mutuwa suka yi ko tsine musu albarka Allah yi karka yadda akan hidimar ɗaka je ka jefa kanka a cikin fitina ka rayu gwargwadon abin da Allah ya halatta maka to Allah ya ce falamma atahuma salihan lokacin da Allah ya ba su ɗan lafiyayye nagartacce ja'ala lahu shuraka a fi ma atahuma sai suka sanya mishi abokan tarayya cikin abin da ya ba su fata amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga abin da suke mishi tarayya da shi a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an Allah ya ce suna shirka suna tarayya ma Allah da abin da bai iya halittan komai wa hum yuqlaqun asali abin da suke tarayya ma Allah mun halittan su akai wala yastafiquna lahum nasaran Allah ce ba su iya taimaka musu da komai wala anfusuhum yansurun kuma ba su iya taimaka ma kansu wa in tad'uhum ila al-huda Allah ce inda zaka kiraye su zuwa ga shari'a don gumaka ne sun zama abin tarayya ma Allah wa in tad'uhum ilal huda Allah ce inda zaka kiraye su zuwa ga shari'a la uku ba da su bi ku ba don ba su ji ba su gani sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun Allah ce daidai ne akan ku kiraye su ko ku yi shiru duk abu ɗaya ne in kun kira ba amfani in kun yi shiru ba amfani saboda ba da su iya amfanarwa ba ba da su iya cuta to mafi munin abin da za ka yi makanka shine sanya ma Allah abokin tarayya wani abu da za ka bauta mai tare da Allah kuma mafi muni cikin abin da Allah ya maka ni'ima da shi Allah ya samu dace to jama'a sai mu fara sai kuma <laughs> sai kuma mun dawo tafsirin sati-sati insha Allah eh, insha Allah kamar yadda kowane shekara muke yi malam ibrahim zai ci gaba da gudanar da wannan tafsiri a daidai wannan lokacin dama na kan yi rabi su yi rabi to muna roƙon allah ya sa albarka cikin abin da muka karanta allah ya ba mu lada allah kuma ya sa mun dace da muka yi na kurakurai Allah ya fi mana Allah ya ƙara albarka ma rayuwarmu da zuriyarmu wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara albarka da aminci cikinta waɗannan fitintinu da muke ciki ubangiji ya yi mana Allah ya ɗauke mana Allah ya saukar mana da aminci jagorori da shugabanni muna roƙon Allah ya shirye su ya yi riko da hannunsu Allah ya shirye su Allah ya yi riko da hannunsu Allah ya musu jagora zuwa ga abin da yake daidai da jagoranci na daidai domin su tsira waɗanda suke jagoranta su ma su tsira muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan Allah alkhairan duniya da lahira Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk